idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wani gwami ba akwai da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri mai albarka maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a shirin da ya gabata mun yi mun tsaya a kan bayanin sharuɗa da suka wajaba su samu tattare da wanda zai yi azumi inda na ce daga ƙarshe a wancan shiri na jawo hankulan iyaye da su mai da hankali wajen ilmantar da 'ya'yansu musamman kuma waɗanda suka kawo kan balaga ta hanyar sanar da su hukunce-hukunce da hukunce-hukunce da ke tattare da ibadunsu daga cikin waɗannan kuma akwai azumi don ya ta mace bisa al'ada tana da kunya ba kowace ce za ta iya tunkaran iyayenta ta tambaye ta akan waɗannan matsalolin ba musamman kuma irin yanayin mu na ƙasar hausa ta yadda ana ganin ba ƙaramin kuskure ba ne ba ma a ga mutum wai yana zaune da 'ya'yansa a guguda bare ma a ce a gansu suna tattaunawa tattaunawa irin na aboki da abokinsa rashin irin waɗannan alaƙa tsakanin iyaye da 'ya'yansu shi ne yake haifar da irin waɗannan kurakuran a cikin rayuwar yaro har sai ya ɗau lokaci mai tsawo kafin ya fahimci abin da ke daidai wanda kuma haƙƙin sanar da shi yara ta ne bisa kan iyayensa don kamar yadda muka sani haƙƙin yaro ba wai kawai ya akan haƙƙin yaro akan iyayensa ba wai ya takaita ba ne kawai akan ciyarwa shayarwa tufatarwa da bashi matsuguni ba da ilmantarwa ba a'a hatta ilmantar da shi addini kasancewansa musulmi ya zama wajibi a ilmantar da shi addininsa haƙƙin kuma yana kan waye haƙƙin yana kan iyayensa ne in uban ya kasa uwar ya zama wajibi ta tashi kan kafanta don haka dole abin ya zama akwai taimakekeniya ya zama mun kusanto da 'ya'yan nan zuwa jikinmu mu ilmantar da su ta da hanyoyi da za mu iya ta hanyar tura su wajen malami ta hanyar sawo littafai da suke magana a kan wannan ta hanyar a'a sawo abun nan kaset-kaset ko kuma a duba irin shirye-shirye da malamai suke yi ta hanyar talabijin ko kuma ta hanyar ah, abin yanar gizo-gizo na intanet a nuna musu duk waɗannan hanyoyi ne na ilmantarwa saboda haka su iyaye ya zama na wajibi su mai da hankali akan wannan mas'ala sosai allah ya samu dace yau darasinmu za mu ɗora ne akan abin da ya gabata tun da dai mun ambanci sharuɗan waɗanda suka wajaba su samu tattare da wanda yake aka ce ya yi azumi to a nan akwai abu mai muhimmanci kuma da ya kamata mu sani shine azumin nan fa allah ya wajabta shi ne da nassin alkur'ani mai girma da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai ma a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukaki sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu allah ya wajabta muku yin azumi kama kutiba alallazina min qablikum kamar yadda allah ya wajabta shi akan al'ummomi da suka gabata a can baya me yasa la'allakum tattakun don ku zama na masu tsoron allah dan ku zama masu tsoronsa wato abin da ake nufi shine azumi kofa ne babba ga wanda duk wanda yake son samu hanyar tsoron Allah azumi dama ce sanadi ne babba dalili ne da zai kai ka zuwa ka samu tsoron Allah shi yasa Allah ya ce la'allakum tattaqun don ku samu tsoron ƙasa don haka daga cikin manya-manyan hikimomin azumi akwai cewa azumi na tarbiyyatar da mutum akan menene akan tsoron Allah ashe yin haka ne me yasa to mutum ba zai yawaita yin azumi ba azumi yana da kyau yana da kyau bal hatta waɗanda ba musulmi ma ba sun tabbatar da fa'idan yin azumi cewa azumi yana da fa'ida akwai hikimomi masu yawa a ciki waɗanda in allah ya so za mu ambace su nan gaba don mu ƙara sanin girman wannan watan da girman ita wannan ibada da allah ya ɗora mana don ka ƙara samun nishaɗi kasancewa a shefa wannan kawai ibada ba ce a'a akwai ma hatta maslaha taka ta jikinka da lafiyarka tattare da wannan ɗin daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala hamsin an gina musuluncin nan akan abubuwa guda biyar na farko shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah shaidawa cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma manzonsa ne na biyu kuma tsayi da sallah iqamis sala na uku ba da zakka shine ita'in zakka na hudu saumi ramadan wato yin azumin watan ramadana na biyar kuma hajjul baiti liman istata ilahi sabila yin aikin hajji zuwa ga ɗakin allah ga wanda yake da hanya waɗannan su ne cika-cikan addinin musulunci guda biyar wanda daga ciki akwai azumi ashe azumi yana daga cikin cika-cikan addinin musulunci wanda musuluncin mutum ba zai cika ba sai ya tsaye da waɗannan cika-cikan musuluncin guda biyar hakanan ya tabbata da ijma'i inda dukkan musulmi sun yi ijma'i akan cewa azumin watan ramadana farilla ne kuma rukuni ne daga cikin rukunonin addinin musulunci guda biyar kenan ya wajaba a kan kowane musulmi wanda ya san cewa wannan ibada ta zama dole a kansa to da ya gaggauta ya shiga cikin sahun waɗanda suke yin wannan ibadan don ya rabauta ya samu babban rabo ya shiga cikin sahun waɗanda za su shiga wannan ƙofa ta aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana daga cikin ƙofofin aljanna akwai ƙofar da ake kiransa arrayyan wanda ba wanda zai shiga cikin ta wannan ƙofan sai dai waɗanda suke yin azumi to kai da baka yin azumin ka sani fa in ana shigan wannan kofan banda kai ta yaushe yaushe kuma mutum zai tsaye sakaci da rayuwansa har a ce ga wai wata kofa da ake shiga ta aljanna ta masu azumi kawai a ce banda kai a ciki ai kaga an yi maka sakiya ba ruwa ko an yi banda kai to ashe ya waje ba da a ce kana cikin sahu na gaba-gaba na waɗanda za su shiga wannan kofan allah ya samu dace wanda ko yake sakaci da azumin to ina kwaɗaitar da shi da cewa fa yana kan babban haɗari akwai haɗari a ce mutum yana wasa da ibadansa ka tuna mana don me allah ya halice ka shin allah ya halice ka ne kawai don ka zo ka rayu haka kawai ka ci abinci kamar yadda dabba take ci ka yi bacci ka mutu shi kenan babu wata manufa ai dole ya zama akwai wata manufa da allah ke bukata yake nema daga wurinka to me manufar manufar fa ita ce an halitto ka ne don ka zo ka zama bawa nagari wanda zai kusanci allah don ya ji daɗin rayuwarsa ta duniya ta yadda gobe kiyama kuma za ka shiga cikin sahun masu jin daɗi ranar tashin kiyama ai dan allah na son ka shi yasa ya halicce ka allah na son ki shi yasa ya halicce ki kuma ya nuna miki abin da zai amfane ki ya nuna maka abin da zai amfane ka ya gaya maka kuma ga abubuwan da za su cutar da kai ka duba mana yanzu ko a mu ta duniya in ka duba ai akwai abubuwan da suke amfanar da mutum akwai abubuwan da kuma za su cutar da mutum yanzu idan kana yin tuki kana tafiya kan titi ai in aka zo in akwai wani wuri mai hadari za a ga an sa maka alama cewa ka yi hankali wannan wurin akwai hadari ka bi a hankali wannan wurin akwai rami akwai kwana akwai gangara akwai tudu me yasa don kar ka fada cikin hatsari to haka ma ita shari'ar take in dai har ka yadda za ka bi dokoki da dan adam ya sa maka don ka kula da lafiyarka to me yasa ba za ka kula da dokoki da ka ya sanya maka su don ka kiyayi rayuwarka a nan duniya kuma ka kubuta a ranar tashin kiyama ai ina ga wannan shine hankali aiko hankali ya isa ya isar da mu zuwa ga wannan fahimta ba tare da an ce mana allah ya ce ko annabi ya ce ba don haka ina so na jawo hankali mai saurare da kuma mai kallon wannan shiri da cewa azumi wata dama ce wata ƙofa ce babba da allah ya bamu ta yadda za mu yawaita ladaddakinmu dama ce da allah ya bamu don mu kankare zunubanmu dama ce da allah ya bamu don mu ƙara samun kusanta zuwa gare shi dama ce ta yadda za mu samu alaƙarmu ta zamantakewa da 'yan uwanmu ta ƙarfafa alaƙarka tsakaninka da iyalinka da 'ya'yanka ta ƙarfafa alaƙarka da ubangijinka wanda ya halicce ka shi ma alaƙar ta samu ta ƙarfafu don me don ka samu rabauta ka samu rabo babba rabo mai tsoka a cikin aljanna maɗaukakiya allah ya samu dace ɗan uwana yar uwata masu sauraren wannan shiri mai tarin albarka da wannan za mu san cewa azumi wajibi ne me ke nuna dalilin haka nassin alkur'ani nassin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in malamai gaba ɗaya duk sun haɗu A kan wajabcin wannan azumi saura da me saura mu ce in kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya sa mu dace abu na gaba shine yaushe aka farlanta wannan azumin abinda nake nufi shine ne yaushe ne azumin nan ya zama wajibi kamar yadda muka sani shari'an nan ta zo a hankali ba lokaci ɗaya allah ya saukar da shari'ar musulunci ba a'a an bi abun daki daki daki daki kowanne ne aka ɗauke shi aka gabatar da abun da ke ya fi muhimmanci aka ɗan jinkirtar da abun da ya gaza shi kaɗan a haka a haka har wannan addini da shari'a ta kammalu kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a makka shekara nawa shekara wajen goma sha uku yana yin kira amma ba a saukar da azumi ba don me dan shi azumi yana bukatan tushe tushen kowace ibada kuma a cikin musulunci shine tauhidi inganta tauhidi a zukata wannan shine wajibi idan tauhidi ya inganta ya zama mai ƙarfi a cikin zuciya to duk abin da ya biyo daga baya kuma zai zama yana da sauƙi saboda haka shekara goma sha uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a maka ba a saukar da azumi ba to yaushe aka saukar da azumi yaushe aka wajabta azumi an wajabta azumi ne a shekara ta biyu na hijira bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaura daga makka ya zo madina ba a shekara ta farko ba ma sai da aka yi shekara ta biyu a lokacin ne aka saukar da wajabcin azumi shi ɗin ma da aka saukar fa sai da aka yi ɗan mata aka bi shi sannu a hankali don me don babu sauƙi hana mutum daga abin da ya saba yi ba shi da sauƙi ka hana mutum ci da sha da sha'awarsa yana buƙatan sai an tarbiyyatar da mutum don haka da aka saukar da wajabcin azumi aka ba da zaɓi tsakanin ko dai ka yi azumin ko kuma ka ciyar an ba da zaɓi aka ci gaba da yin haka har da allah ya saukar da wajabcin azumin da faɗansa maɗaukaki faman shahida minkum shahara sun wanda ya kasance yana nan mazauni mai lafiya ba shi da wani uzuri da zai hana shi azumin aka ga wata to ya zama wajibi a kan sai da ya azumci wannan watan daga nan azumi ya zama wajibi babu zaɓi a wannan za mu ga hikima wajen ilmantar da mutum ibada musamman ga wanda bai saba ibadar ba ko kuma musamman ga yaro ƙarami ko wanda ya yi sabon musulunta akwai bukatan a rika fahimtar da shi abu a hankali a fara da abin da yake da muhimmanci shine tabbatar da tauhidi a cikin zuciya me ake nufi da tauhidin da ake bukata ya tabbata a cikin zuciyar mutum sau da yawa ko dukkan musulmi yana jin cewa ya imani da allah haka ne abin da ake nufi da aƙidar da ake bukata a inganta ta a cikin zuciya ita ce kaɗai ta allah wurin bauta wannan shine babban jigo a cikin tauhidi manufan tauhidi shine kaɗai ta allah wurin bauta duk abin da za ka yi shine ka tabbata ka nufi allah da wannan ibadar ba wani Allah ba daga nan kuma sai a bi ɗaya bayan ɗaya hasannu a hankali don haka yake da muhimmanci da a riƙa fahimci mu riƙa fahimtar da wanda bai san yadda azumin nan ya kasance ba da kuma yadda aka wajabta shi ba ya zama na wajibi daga mai saurare da kuma wanda yake kallon shirin da mu rika ilmantar da mutane don su san girman wannan ibadar da suke yi su san kuma irin falalar da ke ciki don su samu kusanta zuwa ga ubangijinsu maɗaukaki haka nan ina so in yi amfani da wannan dama in jawo hankulan masu ganin wannan shirye-shiryen da cewa yana da muhimmanci mu fahimtar da waɗanda ba cikinmu mu musulmin suke ba don su fahimci wannan azumin ta yufa wani yana son musuluncin nan amma abin da ke tsoratar da shi daga shiga cikinsa shine yin azumi sai mu ce masa ayya ai azumi ba ba wahala ba ce musulmi suna marmari da yin azumi sama da yadda suke marmari da cin abinci su musulmi suna marmari da wannan azumi don falalan da ke ciki sama da yadda suke marmarin cin abinci wannan ya kamata ya zama yana da ya fito fili dalili shine wannan ɗan zama da mutum yake yi na 'yan awowi ai ko ba azumin kake yi ba ma mutum yakan zauna wannan lokaci ba tare da ya ci abinci ba kuma ba jin wani abu to mu wannan zaman da ake yi shine muke so mu mai da shi ya zama ibada ta hanyar nufan allah tare da yin wannan ne tare da wannan muke nufan mu yi ibada mu samu kusanta zuwa ga allah sannan allah baya nufin ya wahalar da mu don wannan ibadar a'a ai allah ya faɗa mana cikin alkur'ani mai girma cewa ma ja'ala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj allah bai sanya mana wahala a cikin addini mu ba to in ma akwai wani abu da ake ganinsa wahala to akwai kwatankwacinsa ai a komai a rayuwa yanzu in ka duba noma da za ka yi ba wahala kake sha ba akwai ibadan da yake a cikin musulunci da ya kai noma wahala babu shi ka duba fa za ka yi watanni kana noma shin a cikin ibadar da ke cikin musulunci akwai wahalar da ta kai fasa dutse ko yin faskare akwai wahalar da ta kai cikin ibadar da muke yi na sallah ko azumi da za a ce mutum ya wahala har ya galabaita ya rasa hankalinsa ko har ya fita cikin hayyacinsa shin akwai wata ibada a cikin musulunci nan da za mu ce mutum yana yin sa har ya mutu in ma da wata ibada da ta kai ga a ce mutum ya rasa ransa to a ba ibadan ba ma ana rasa rai kuma ana ganin cewa aiki ake yi abin da ake yi na a rasa rai a cikin musulunci shine yaƙi gwagwarmaya da ake yi tsakanin waɗanda suka musulmi da kuma waɗanda ko dai ya kasance sun zalunce su ko kuma musulmi suna kare kansu daga zaluncinsu amma haka kawai musulmi bai taɓa ɗaukan makami a ce ya yaƙi wani ba hakanan bai yaɗa musuluncinsa da ƙarfi ba mu ɗauki tarihin mana shigowan musulunci a afirka musulunci ya shiga afirka ne ta hanyar mai ta hanyar abin 'yan kasuwa su suka shigar da musulunci in ka ga musulmi yana fada to ko dai yana kare kai ne ko kuma yana kawar da zalunci da ya same shi ko ake so a same a yi masa amma in dai mutuwa ta hanyar yaƙi laifi ne to ai akwai waɗanda kuma suke mutuwa ta hanyar yaƙi-yaƙin da ba na musuluncin ba don haka a cikin musulunci babu wani abu da allah ya ɗora mana na wahalarwa da za mu ce babu irin kwatankwacinsa a rayuwa na yau da kullum balma musulunci yakan yi rangwami in har akwai tsammanin samun wahala kaga misali in kana kan tafiya musulunci ya yi maka rangwami maimakon kai sallah hudu ya mayar maka biyu in kana cikin tafiya musulunci ya ce ka ajiye azumi don in wannan yana da mota to wani ba shi da mota wani a kafa yake tafiya wani a kan keke yake tafiya sai ya yi tafiya mai nisa kaga a nan shi ma an rangwanta masa kai komai saukin tafiyan da kake yi matsawar dai tafiya ce to musulunci ya baka daman da ka ajiye azuminka ashe a irin wannan yanayi ya kamata mutum ya fahimci cewa musuluncin nan ba shi da wato ba shi da wahalarwa a ciki babu wahalarwa samsam a ciki daga nan nake so mu fahimta mu ƙara kusanto da zukatanmu zuwa ga ita wannan ibada wato azumi kenan don me don sanin girmansa da falalansa da kuma alheran da ke ciki don mu rabauta da babban alkhairi da allah ya mana alkawari na in mutum ya yi azumi a cikin wannan wata yana mai neman lada tare kuma da nufin allah a ciki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani tare kuma da neman lada daga wurin allah to haƙiƙa an gafarta masa zunubansa da suka gabata hakanan ya tabbata a cikin wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsayuwan watan ramadana ma'ana salloli na dare kenan yana mai imani tare kuma da neman lada hakika an gafarta masa zunubansa da suka gabata da wannan nake sa aya a wannan shiri nake mana fatan alkhairi da roƙon allah maɗaukaki sarki ya sa mu dace ya fuskantar da zukatanmu ya datar da mu a cikin ayyukanmu ya karba mana kuma ibadunmu da muka yi su allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da wata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba haka nan